Sashen Hausa na murya Amurka aka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia akan mitoci 16-22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu harabar mu da wannan lokaci yau 20 ga watan maris din shekarar 2017 mahmud lalo ne tare da baba yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin na wannan lokaci yanzu karfe 11 safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya a yau litinin shugaban amurka donald trump ya yi watsi da batun cewa ya haɗa kai da wasu cibiyoyi na ƙasar rasha don su taimaka masa wurin lashe zaɓe sa'adun dakarun siriya sun maida martani akan 'yan tawaye a babban birnin ƙasar damascus sa'anan shugaban na amurka donald trump zai karbi bakoncin firaministan iraki wato haidar al'abadi a yau litinin a najeriya masana harkar shari'a sun fara tsokaci kan kai ruwa ranar da ake tsakanin majalisar dokokin najeriya da mukaddashin shugaban hukumar efcc ibrahim magu kan kin tabbatar masa da mukaminsa saboda wani rahoto da ake zargi ya hana su yin hakan eh, a'a dama can ainihi ma dogaro a kan din ma ya ta da ayoyi tambaya daban-daban yaya shugaban kasa a ofishin shugaban kasan su ma wannan ofishin shugaban kasa su rubuta abu zuwa majalisa a jamhuriyar Nijar ko za ku ji cewa hukumomi a jihar Tawa sun jagoranci wani taron tabbatar da tsaro a yankin biyo bayan dokar ta ɓaci da aka ayyana akan iyakokin ƙasar ta Nijar saboda hararen da ake ake samu. Horo waɗansu waɗansu kasuwanni da ke kan iyakar Nijar da Mali bangaren wannan jihar Tattawa saboda sun kasance masu hatsarin gaske. Muna tafa da shirin ilimi da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. A yau litini ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da batun cewa ya haɗa kai da wasu cibiyoyi na ƙasar Rasha don su taimaka masa wajen lashe zaɓen shugaban ƙasa. Yana mai cewa wannan wani uzuri ne kawai da 'yan jam'iyyar Democrat suke bayarwa na shan kayi a zaɓe. A sakonni da ya ɗora a kan shafinsa na Twitter, Trump ya ce daraktan ayyukan leke asiri na ƙasar ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama, James Clapper, da sauransu da wato sun ce babu wata shaida cewar ya haɗa kai da rasha don su taimaka wa muradunsa trump ya ce wannan duk wani labari ne na ƙarya kuma kowa ya san da hakan watanni biyu bayan hawarsa kan kujerar shugaban ƙasa trump ya ce 'yan jam'iyyar democrat sun kirkiro suka kuma rika ƙoƙarin fakewa da zargin rasha don su ba da uzuri akan gagarumin rashin nasara da suka yi ya kara da cewa kwamitin yakin neman zaɓe na tsoho sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ya ɗauka cewa zai nasara a zaɓe amma duk da haka suka sha kashi kalaman na trump da ya yi a baya-bayan nan na zuwa ne sa'o'i kaɗan kafin kwamitin kula da ayyukan lekin asiri na majalisar wakilan amurka ya fara sauraren jawabin shaida daga wasu manyan jami'an amurka guda biyu akan bincike da sashen tattara bayanan sirri na ƙasar suka gudanar akan zargin rasha ta yi katsalanda a zaben kasar don taimakawa trump ya lashe zaɓe kana a gano ko kuma akwai wani ƙanshin gaskiya game da zargi mai daga hankali amma babu shaida da yake yi wa tsohon shugaba barack obama cewa ya yi kutsin wayoyi a gidansa na trump towers da ke birnin new york dakarun siriya sun mai da martani akan 'yan tawaye a babban birnin ƙasar damascus wato ƙasar siriya kwana guda bayan da mayakan 'yan adawan suka kai farmaki akan wasu unguwanni da ke karkashin ikon gwamnati a arewa maso gabashin birnin shaidu sun ce sun ga jiragen yaƙi na dakarun gwamnati suna kai hare-hare a damascus sai dai ba a tabbatar da ko masu tuka jiragen sojojin gwamnati ne ko kuma na kawarta rasha ne waɗanda suke marawa shugaba bashar al-assad baya faɗan na litinin ya haɗa ne da unguwar jobar inda mayakan 'yan adawan suka kwace gine-gine da dama a jiya lahadi a wani farmaki da suka kai wanda ya faro da ta da wasu bamabamai a mota da kuma kai hare-haren kuna bakin wake a cikin shekara guda da ta shige 'yan tawaye sun yi hasarar yankuna da dama a kudu da yamma da birnin damascus amma har yanzu suna rike da wasu yankuna a gabas da wato a gabas da birnin sai kuma wannan labari da ke nuna cewa shugaban na amurka donald trump zai karbi bakoncin prime minister iraki haidar al'abadi a yau litinin don tattaunawa akan batutuwa da ake sa ran za su hada da farmaki da ake kaiwa na sake kwato birnin musul da ke arewacin kasar iraki daga hannun 'yan kungiyar daesh ko isis shugabannin biyu sun tattauna akan wannan batu na yaƙi da isis ta waya a watan da ya gabata amma a yau litinin za su yi tattaunawa na farko ido da ido kafin ya baro ƙasarsa zuwa washington abadi ya ce zai tattauna da shugaba trump game da yadda za a kawo ƙarshen ƙungiyar isis da masu basu taimako dakarun iraki suna fafatawa da mayakan 'yan ta'addar na wato ƙasa kenan tare da taimakon kai farmaki ta sama da ƙungiyar haɗakan ƙasashe ƙarƙashin jagorancin amurka wanda tun shekarar 2014 take auna 'yan isis yakin na sake kwato birnin masol ya fara ne a bara kuma ya kawo yanzu dakarun iraki sun yi nasarar kwace gabashin birnin kuma suna kutsawa a yammacin birnin jirgi mai saukan ungulu na iraki a jiya lahadi ya harba roka a kusa da wani babban masallaci a yammacin birnin mosul a kokarin da rundunar ƙasa ke yi na kaiwa wurin wato shugaban kungiyar da'ish ko kuma isis kenan da ake kira al-bakari al-baghdadi al bakari al baghdadi wanda yake ya ayyana kansa da daular islama a shekarar 2014 to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc al'ummar ƙasar peru suna cin suna fama da ambaliya da ta afkawa kasar da kuma zaizayar kasa da ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya kashe akalla mutane 75 kuma ya bar dubbai ba su da matsuguni tun cikin watan janairu a babban birnin peru wato lima mazauna wurin sun jera kansu don karbar ruwan sha mai tsafta a jiya lahadi biyu bayan da ti da lalata ma'aikatar sarrafa ruwa wanda ya yi sanadiyar hana amfani da ruwan an rufe makarantu a birnin na lima kana wasu wurare kuma wato ba sa samun ruwa kimanin kwanaki uku kuma ana fama da rashin ruwa mai tsafta a kasuwanni tsananin damunan wannan shekara ta yi ninka sau goma akan abin da aka saba gani hukumomi sun ayyana rabin kasar da wannan ambaliyar ta shafa da bukatar gaggawa Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku za mu fara da Najeriya ne inda masana harkar shari'a suka fara tsokaci kan kai rana da ake yi tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da makaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu kan ƙin tabbatar masa da mukaminsa saboda wani rahoto da ake zargi hukumar tsaro ta farin kaya wato SSS ta gabatar a gaban majalisar. wakilin hassan maina kaina ya tambayi masanin shari'a madu bakari shin kuma majalisar tana da hurumi ta aiki da rahoton hukumar tsaron ta sss wajen tabbatar da ibrahim magowa mukaminsa eh, a dama can ainihi ma dogaro kan report din ma ya ta da ayoyi tambaya daban-daban na yaya shugaban kasa ofishin shugaban kasan su ma wannan ofishin shugaban kasa su rubuta abu zuwa majalisa nan wani kuma wanda yake gargashin wannan shugaban kasan ya kawo report ya ji ya tare abun da shugaban kasan ya aikata kuma ya gargashe shugaban kasan kuma ba wai bangare na gwamnati ne kamar yadda aka raba tsarin mulki na raba iko na wannan suna eh, sashi na zantarwa daban da majalisa da kuma sashin shari'a wato under section 5 eh, section 4 and and 5 ba irin wannan bane duka ofis ɗaya ne sannan shugaban ƙasar nan dukansu suna ma direct reporting wato suna karkashin ofishin shugaban kasa ba ofishin shugaban kasa suna karkashin shugaban kasan ne da kansa to sa'an nan daya shugaban kasan ya rubuta abu ya sa hannunsa ya tura majalisa sa'an nan wani daga cikin ofishinsa ya rubuta shi ma ya je ya tare abu ya je ya kai musu ya ce ba haka ba sa'an nan bai ba da privilege abun nan ya dauko wannan report din ya ba shugaban kasan ya yi nazari kafin ma abun ya kai waje idan kana karkashin mutum correspondence akwai kashi biyu kashi na ɗaya akwai internal correspondence wato eh, wanda sago ne ko umarni da yake tafiya cikin department ko cikin ma'aikata haka akwai kuma wanda yake fita waje zuwa wata ma'aikata ko zuwa wani bangare na gwamnati to in har zai fita waje dole shugaba ololowa na wannan wurin sai ya duba ya tabbatar daidai ne duk abin da ake ana yi ne a madadinsa ne shi yasa in ka duba sashi na biyu da National Agency Security Act na 1986 ina nuna duk abin da za su yi suna karban umarni ne wajen shugaban kasa sa'annan kuma suna aikata aiki su duka a madadin shugaban kasa da kuma sunan shugaban kasa to wannan akwai a tambaya ko shugaban kasan ne dama bai da niyya aiwa magudin da confirmation ne ko kuma su wannan report din akwai abubuwa da yawa da ake nazari akai wannan ni ba ma yadda ba ma akwai wannan report din tukuna da su Allah karimu gari rahimu shirai dare janna shirai rana ya adam mai gane hali masanin shari'a Madubba bakar kenan a najeriya to an zane muna najeriya inda 'yan kwanakin nan ake samun karin hare-hare a kewayen birnin maiduguri da ke jihar borno daga mayakan da ake zargi na boko haram ne a baya bayan nan wani hari da aka kai ya halaka mutum hudu kana ya raunata wasu takwas na tambayi ya kuma do ahmed tijani baba gamawa mai ritaya a matsayinsa na mai fashin baki kan harkar tsaro ko me yasa ake samun yawan har-haren a 'yan kwanakin nan to alhamdulahi a wannan ba wani sabon abu ba ne idan ka duba abubuwan da suka faru su waɗannan mutane 'yan boko haram a cikin wannan jeji na sambisa yayin da sojojinmu suka farnaka su suka baza su suka shiga a sauran ƙauyuka da suke a kewaye da maiduguri to dole ne a samu irin wa'annan abubuwa tunda wannan abubuwa da suke yakin zunkuru ake yi a kulli yomin in aka samu irin wannan attack in ka duba yanzu cikin garin maiduguri ai tana zaune lafiya an samu kwanaki ba a sake samun wani attack a wannan wurin ba ko an tada bom ko an kashe wani ba yanzu abubuwan da suke faruwa a bayan gari ne kuma wa'annan abubuwa dole ne a samaci irin wa'annan abubuwa da su faru saboda bazewa da suka yi cikin ƙauyuka da sauransu kuma wayannan wuri yana da yawa da sosai in ka duba dajin nan yana da yawa sosai kuma irin wayannan bayan Allah da aka tantsa masu suka shiga cikin wayannan suka samu bayan Allah suke tada bamabumai da sauransu dole a samu irin wayannan amma ina tabbatar muku da cewa a dakarunmu suna iya bakin kokarinsu suna kaiwa da kawa insha Allah dukkan wayannan abubuwa za a yi da za a shawo kansu insha Allah duk da na san cewa su jami'an tsaro suna iya nasu bakin kokarin kamar kana ga ta yaya za a iya dakile hare-haren da ke faruwa a wajen garin eh to abin da za a yi anan shine dukkan mutanen da suke wa nan wurare ya zamanto duk wani abu da suka gani ko suka ga wani mutum ko kuma suka yi a akwai wani abu wanda yake suke tantama a kan shi a duk yadda za a yi shine su jami'an tsaro su kai a rahoto in aka yi wannan to ina tabbatar maka da cewa duk sanda aka samu wannan rahoto suna wani wuri a nan mu nan take za su ya su je wannan wurin saboda haka muna kira ga dukkan mutane a hanguwa na tsaro zai zamanto na kowa da kowa ne it's everybody's business kamar yadda ake faɗa da turanci zai zamanto dukkan mutanen da suke wa'annan wurare dukkan wani abu da suka gani ko wani abu da basu yarda da shi ba ko kuma suka ga wasu abubuwa ko suka ga tafiye-tafiye na mutane ya yawa a wannan wuri to ya kamata nan take su yi kokari su a sanatar jami'an tsaro idan aka haka ina tabbatar maka insha Allah za a shawo kan wayannan abubuwa to uh, kamar ya kakalli kalli uh, shi wannan yaƙi da ake da boko haram a dunkule baki ɗayansa ana iya cewa ana samun galaba ko kuwa a kwarai da gaske a in ka duba da ba haka ake ba ai yanzu in ka duba a yadda dakarunmu suke kokari da na sama da na ƙasa da na ruwa da irin training da suke da su da irin kayan aiki da suke da su da irin jirage na zamani da suke da su da kuma irin su kansu da ake kyautata musu da suke filin yaƙi ai an samu ci gaba kwarai da gaske ai yanzu in ka duba a sauran manya-manyan biranen mu baka ji an ce bom ya tashi a makaranta ko a asibiti ko a kasuwa ko a wani wurin da mutane suke walwala da sauransu ina tabbatar maka da cewa an samu ci gaba kwarai da gaske kuma ina tabbatar da jama'an najeriya a yadda ake tafiya yanzu da irin shugabannin da muke da su da irin gwamnatin da muke da shi a insha Allah kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuma insha Allah za a samu nasara kuma za a samu ƙarshen wannan abu insha Allah. Amma kamar ya kakalli harin da aka kai akan dakarun Najeriya inda aka kashe wasu daga cikin su aka ce ma wasu ba a gansu bai zuwa yanzu. Ai wannan ba wani sabon abu bane. Ai yadda kullum nake faɗa wayannan mutane yakin zunkuru suke yi. a kamar mutane ne sun je sun dawo sun ga guri ba wani sai a baya suka fito ta wani guri suka zo suka yi ambush wannan abubuwa suna faruwa a yaƙi kuma ina tabbatar muku wannan ba zai sa a dakarunmu su rusuna ba ko kuma su zamanto sun samu wani karyan zuciya akan abubuwan da za su yi ba ina tabbatar maka wayannan abubuwa ana samun galaba kwarai da gaske akan wayannan yan boko haram kuma za a ci gaba da samun galaba akan su insha Allah sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firigice ba lafiya da muggan a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya. Ya kuma du Ahmed Tijani Baba Gama kenan mai ritaya masanin a fannin tsaro. Ranzu ne muna kan batun tsaron ne amma a jamhuriyar Nijar inda hukumomi a jihar Tawa suka jagoranci wani taron tabbatar da tsaro a yankin. biyu bayan dokar ta ɓaci da aka ayyana akan yakokin ƙasar ta Nijar da ƙasar Mali bayan hare-hare da ake yawan samu musamman ma akan dakarun ƙasar. daga birnin kwanni ga rahoton da wakilin murya amurka haruna mamman bako ya aiko mana biyo bayan amincewar majalisar dokokin kasar Nijar na ayyana dokar ta ɓaci a karo na farko a waɗansu yankunan jihar Tawa da ke huskantar hare-haren sare kanoke na 'yan ta'addar kasar Mali a iyakokin Nijar da Mali din a ɓangaren wannan jihar ta Tawa abinda ya shahi gundumomi kamar irin su Tiliya da Tasara gwamnan jihar Tawa Musa Abdurrahman ya jagoranci taron majalisar tsaro ta jiha tare da halartar shugabannin gundumomin yankunan da doka dokar ta bacin ta shafa haka zalika da shugabannin rundunonin tsaro na jihar tattawa kuma a cikin waɗannan gundumomin an hana zirga-zirga ababen hawa daga karfe takwas na dare zuwa karfe shida da rabi na sahe inda ba tare da izinin shugabannin gundumomin ba haka ma jami'an tsaro na iya yin bincike a ko ina cikin dare ko cikin rana haka zalika duk wanda ke rike da bindiga an nemi da ya je ra'in kansa ya mika bindigan nan wa jami'an tsaro a waɗannan yankunan gwamnan jihar tawa musa abdurrahman na cewa mu rufe waɗansu ne da ke kan iyakan nijar da mali bangaren wannan jihar ta tawa saboda sun kasance masu hatsarin gaske domin waɗannan ne sun zamanto matattarar barai da masu sayar da kwaya da ma makamai kuma ta wannan hanyar za mu kawo jama'ar waɗannan wuraren cikakken kwanciyar kwanciyar hankali. A cewar Jibbace Mago memba na kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar suna fatan wannan abin ya zamanto alheri wa jama'ar waɗannan yankunan. Kowa ɗan Nijar ya san abin da aka nan gani kuma mai fata Ubangijin Allah wanga abin zama abin alheri a samu shi wanga tashi hankali na 'yan ta'addanci da aka nan gani a samu a magance shi in ka ɗauko su tun da yankin talabiyar duk abin da ya adalci lokaci har zo dangana ga tawa ka gane shi zo haushin difa kenan duk inda aka san cewa dai akwai irin gurbi gurbin su kuma inda ya to an ayi tsammani cewa ko da yake shi dai abun da sai dai Allah kawo sauke shi to don mu gare mu eh, kamar wani kai ne an kai saboda su samu dama kaka za su iya eh, su murkushe wannan abun eh, ta'addancin nan da aka nan ana zamba ana ana ana ana ana cuta ma 'yan kasa ana cuta ma su dai hukumomin na jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa ayyana dokar ta ɓaci a waɗansu wuraren an yi shi ne domin wanzar da zaman lafiya tare da kawo jama'ar waɗannan yankunan kwanciyar hankali da wamammiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu agogo anan na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 ana sauran sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike morewa daraja Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Idan har masu sauraro ba ku manta ba, shirin namu yana duba akan irin haƙoƙi da suka rataya akan hukumar tallafa ma ilimi mai zurfi a Najeriya take yi. Dr. Abdullahi Baffa Bichi shi ne shugaba mai cikakken iko da yake jan ragamar hukumar ta TED wanda ya muna bayanai na musamman dangane da irin tsare-tsaren hukumar musamman akan abubuwa da suka shafi gudanarwa tsakanin hukumar da makarantun jami'o'i kwalejojin kimiyya da fasaha kana da kwalejojin horas da malamai a baki ɗaya najeriya a makon da ya gabata mun tsaya akan tambayar da nema shugaban hukumar dr abdullahi baffa bici na cewar ko akwai wasu matakai da horaswa da akan yi ga duk wata makaranta da ta saba ƙa'idojin da aka zayyana? Sakayin dare ɗin akwai na koyon malanta, akwai ta san kwata da gusa da bidda, hambe na bayin ƙetare ta hammar amma na koyon malanta, akwai ta koyo. To, alal hakika muna samun ɗaiɗaiku ba da yawa ba, don da inda aka taru eh, ba a zama ɗaya eh, muna samun kalilan da ake samun akasi ko sabani ko kuma da gangan ma a yi kokarin a wa doka karan tsaye wannan ya sa muna da kuma tsare-tsare na hukunci idan misali muka ba da kuɗi da za a yi aiki ba a yi aiki ba za mu buƙaci ita wannan makaranta lallai sai ta biya kuɗin idan muka ba da kuɗi a tafi karatu ba a je inda muka amince a je ba ko kuma aka je aka canza ko kuma aka je aka ƙi aka dawo shi ma muna tirsasa wanda ya karɓi kuɗin nan akan cewa sai ya biya waɗannan idan makaranta ya kasance mun ba da kuɗi za a yi wani aiki har lokacin aikin ya wuce ba a yi ba ba kuma mu ji daga gare su ba mun tuttura mutane abin da muke yi duk wani kuɗi nasu da yake a wannan hukuma mu sai mu rufe shi ba za mu sake ba su ko kwabo ba a wasu a wasu layiyyuka har sai an warware waccan don ko a wannan rabo da muka yi na wannan shekara a litinin da ta gabata akwai makarantu guda uku da muka hana su su eh, saboda muna bin su bashin rahoto da ya kamata su kawo mana akan wasu kuɗi da muka basu da basu bayar ba ba wai kuɗin yanzu muka hana su ba takaddar ma ba mu basu ba balantana sai da takaddar za su zo su nemi mu ba da kuɗi to takaddun ma ba mu basu ba mun rike takaddun mun ce ba za mu basu takaddun ba sai sun kawo mana waɗannan rahoto sun cika dukkan ka'idojin da tsare-tsaren mu ya tanadar da kuma dokoki suka tanadar yanzu a shekara ta zo ana ta maganan kawo kasafin kudade na kowane ma'aikatan ne a wani mataki kuke a wannan hukuma taku wanda ya shafi harkar ainihin tsare-tsare da suka shafi kasafin kudi na wannan sabuwar shekara to alhamdulillah ranar litinin dinnan da ta gabata mun yi taro da duka shugabannin jami'o'i da shugabannin makarantun fasaha da shugabannin makarantun horar da ilimi a wannan taro da muka yi mun sanar da su cewa shugaban ƙasa ya rattafa hannu akan kasafin kuɗi eh, na wannan hukuma eh, dokar wannan hukuma ta ba da damar cewa eh, ministan ilimi shine zai shawarci shugaban ƙasa ya kai masa kuma kasafin kuɗi na wannan hukuma domin ya saka hannu shugaban ƙasa ya yi wannan da izinin shugaban ƙasa kuma mun yi taro mun amfani da wannan kasafin kuɗi mun gaya wa dukkanin makarantun da suke cin tagomashin wannan hukuma mun gaya musu kowace makaranta ga abin da za ta samu abin jin daɗi shine a karo na farko tunda aka kafa wannan hukuma an ba wa kowace makaranta kuɗin da ba a taɓa bata ba daga kasafin kuɗin wannan hukumar kowace jami'a da jami'ar gwamnatin tarayya da jami'ar gwamnatin jiha kowace jami'a an bata naira miliyan dubu da tara naira miliyan dubu da tara kowace jami'a wannan abu ne da ba a taba yi batun da aka kafa wannan hukuma kowace makarantar fasaha polytechnic kenan an ba ta naira miliyan 691 a naira miliyan 691 kowace makarantar horar da malamai college of education kenan an ba ta naira miliyan 679 naira miliyan 679 wannan ribi uku ne na abin da aka bayar a shekarar da ta shuɗe shekarar da ta shuɗe abubuwan da makarantun nan suka samu eh, ɗan kaɗan ne duk da abin da aka tara na harajin ya fi abin da aka tara na haraji a wannan karar da muke ciki amma mun iya yin dabaru da kuma tsare-tsare mai kyau da ya ba mu damar mu riba mu ninka ribi uku abinda muka ba wa waɗannan makarantu wani hanyoyi kuke bi wajen ainihin tantance wace jami'a za ta karbi a kasafi kaza wace jami'a za ta karbi wani adadin kasafi ko za ana amfani ne da yawan ɗalibai ko yawan malamai wajen ainihin tantancewar wato abin da ya zo da ɗan sauki. shine ita wannan hukuma da yake hukuma ce ta tallafi an yi tunani mai zurfi wajen tabbatar da cewa makarantun nan an tallafa musu daidai da daidai saboda su girma tare masu sauraro baki da iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata yanzu kuma muna mika godiya ta musamman ga shugaban hukumar tatfon dr abdullahi baffa bici da ya samu damar tattaunawa da mu sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya a maza da mata don zan miƙewa kai ƙoƙarin nema to a gaida yusuf yanzu kuma ga saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel Saƙonmu na farko a yau ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa ga saƙonmu na haɗin gwiwa daga Dauda Sale ɗan ɗoriya da Umar Bello Madibo Wuru Birji da Yusuf M Ramadan mai gombawa. Wasiƙar mu a yau ita ce maganar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na ɗaukar matakin da ya dace game da ƙin amincewa da majalisar dattawa suka yi da Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC. Muna goyon bayan kowane irin mataki da shugaba Buhari zai ɗauka daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya taimaki shugaba Muhammadu Buhari amin sai kuma sakon Nasiru Kainuwa Bahadeji yake cewa sanin adadin masu shige da fice a cikin ƙasa abu ne mai kyau da kuma sanin adadin bakin da ke zaune a cikin ƙasa da abin da suke a cikin ƙasa musamman a ƙasa irin Najeriya da take fama da 'yan da ƙayar baya. Sai wannan saƙon ya ce salam murya Amurka mu mata mun yaba da bullo da shirin wayar da kan matasa da tallafawa zawarawa da matan gwamnonin arewacin Najeriya sha tara suka yi shirin abin ayaba ne a Najeriya. Fatanmu shine Allah ya sa shirin ya ɗore daga Hauwa matar Shehu Sabo Gashuwa. sai wannan sakon yace salam BOA Hausa muna jin daɗin yadda kuke gudanar da ayyukanku bisa gaskiya da adalci Allah ya dafa muku daga Abdulsalam mai waldar gas dambam. Sakonmu na ƙarshe ya zo daga hannun Yakubu Abdullahi Dambam ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa, a yau na rubuto muku wasiƙa ta ce dangane da cece kucen da ake yi akan wasiƙar da gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasir El Rufa'i ya rubuta wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. akan yadda shugabancin Buhari yake tafiya. Ni dai a gani na wannan ba wani abin aibu ba ne, don kuwa masoyinka ne zai baka shawara, maƙiyinka kuwa sai dai ya ma dariya idan ya ga kayi kuskure. Hausawa dai sun ce gyara kayanka bai zama sauke mara ba. Yanzu kuma ga labarai a takaice. majalisar dattawan amurka tana nan tana shirin tabbatar da wato neil gorsuch a matsayin wato a karo na farko a yau litani alkalin da shugaba donald trump ya nada ya cike gurbin babban alkalan kotun koli na kasar wanda aka dade ba kowa a kai gorsuch zai sadu da mambobin kwamitin harkokin shari'a na majalisar dattawan amurka don jin ta bakinsa a yau litani biyu bayan tambayoyi da amsoshi da aka mai kwanaki biyu sauran sauraren nashi zai zo karshe ne a ranar alhamis da wasu kalamai daga mutane daga waje kotun kolin ta gaza samun adadin ta na alkalai tara tun lokacin da antonio scalia ya mutu cikin watan Fabrairu shekarar 2016 tsohon shugaba obama ya nada wato wani alkali da ake kira merrick gerrard ya cike wannan gurbi amma bai samu tabbatarwar majalisar dattawan kasar ba wadda jam'iyyar republican ke da rinjayi idan aka tabbatar da gosa zai sa ainihin rinjayi da jam'iyyar nan ta republican take da shi na biyar da hudu ya sake dawowa a yau litani shugaban amurka uh, donald trump ya yi watsi da batun da ake cewa ya hada kai da wasu cibiyoyi na kasar rasha don su taimaka masa wajen lashe zaben kasar amurka da aka yi a bara masu haro da maka muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya amma idan Allah kai mu an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi zamu zo muku da wani sabon shirin wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana yanzu a madadin babu ya kuma kirji ta ni gabatar da kuma June Latest Creation da ta hada mana shirin sai kuma injinan mu Rob McLean ni Muhammad Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafi ai sauraro lafiya